Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Wadda da zan ba su su tanadi abinda za a rinta kula da yaran nan kayan su kawo su amma duk wanda zan bai da abin da zai ba a kura da ɗan shi to yi hankuri biyu da ya kaji ya zauna ta shi. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun tura ƙananan yara waɗansu jihohi da sunan almajiranci. bayan samun rahotannin yawan ƙananan yara da ake turawa karatu a jihar Zamfara ya sa muka haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta tsarin. Ga wakilin ma a jihar Zamfara, Abdulrazak Bello da ci gaban tattaunawar da ya karɓi bakuncin shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara, Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma da magidanci Hassan 'yan buhu da kuma uwar gida Nafisa Sheikh da Zawiya. To Mala Hassan kaji tsari da aka shigo da shi kenan yanzu akwai buƙatar ƙila sauran malamai ƙila su masu ɗan gwama tsarin da na zamani ƙila yadda za a shigowa da sha'anin kula da eh, inganta ilimin domin su zo masu sanin ciwon kansu da za a tambaye ka in irin wannan tsarin ne za ka iya ba da yaranka zuwa na gari karatu. Eh amma dai gaskiya ba masu irin wannan shekarun ba. sai dai kamar yadda malam ɗaya magana daga shekara tara zuwa goma amma gaskiya ba zan iya da yaro ɗan shekara hudu ko ɗan shekara bakwai ni gaskiya saboda tare da ni ma yayi karatun to balle in kai shi wani gari gaskiya ba zan iya ba. Mm. to da za a tambaye ka shawara ga uwaye kila in mu inda dole ne sai sun kai yaran su kurin almajiranci wacce shawara zaka su? to shawara da zan ba su su tanadi abin da za a rinci kula da yaran nan kafin su kawo su amma duk wanda zan zambe da abin da zai ba a kula da ɗan shi to yi hankuri duk da ya kaji ya zauna ta da nan shi tunda dai na san insha Allahu irin da ilimi ya samu ci gaba to da waya a ce an rasa wurin da za a kula da shi a nan inda uwayen suke. Mai saurare kana ci gaba da sauraron shirin domin iyali daga nan sashen Hausa na murya Amurka wanda muke tattauna akan sha'anin kai ƙananan yara 'yan ƙasar shekara uku zuwa hudu zuwa almajiranci a wasu garuruwa wanda muke tare da Sheikh Ahmad bin Umar Kanoma shugaban majalisar malamai ta majalisar tuntuɓa ta malamai ta jihar Zamfara da kuma malam Hassan yan buhu mai wakiltar uwaye a cikin wannan shiri sai malama Nafisa Sheikh Murtala Balarabi Zawiya mai wakiltar uwaye mata a cikin wannan shiri bari mu ɗauko shirin a na wannan karo a cigaban shirin da ita malama Nafisa inda za mu so mu ji la'akari da cewa shahar Zamfara ana fama da kalubalen tsaro kwarai da gaske yanzu mun kula da wasu ana hukumi har mata muna gani kana wani almajiranci ban sani ba kuna kula da kuna gani ana kawo mata almajiranci kana to gaskiya dai a bangaren mu ba a kawo ma sai dai 'yan gudun hijira ne da ke cikin gari kana haɗuwa da su suna bara za ka ga su wani zai sa ka kuka ma ka rasa yadda za ka yi da shi tunda baka da maganin da ya wuce kai mishi addu'a wani in kana da abin sadaka ka bashi wayanne abubuwan da kuka yi jin labarin sun hicin karo da su matan nan masu irin wannan ɗabi'a masu gudowa su da zuwa bara ƙananan yara mata wani irin labarin kuka sa matsaloli suna haɗuwa da matsaloli kamar yi musu fyaɗe yi musu wayo a yaudare su a ɓata rayuwarsu dai misalin haka duk ana musu ƙwarai kuwa wasu ma in suka faɗa mugun hannu kaga shi kenan sai labari. To karfakallahu ga addini ko ya halasta yana eh, da kyau a kai ya mace haka a ita ma a ce an kai ta wurin bara ko mi shekarun da ko mahiyawanci ma gan su kanana an kai su wurin bara wasu ruwa bai yawa a ce a kai mace ta yi bara ɗiya mace ta yi bara ko da ga su mazan ga inda an ka hito wata lalura ce ta baya da za a yi wanda kuma aka ta kokarin a kawar da bara don almajiranci daban bara daban shi ma almajiranci ko ga boko ana almajiranci da yanzu wanda duka tambaya zai ce na yi firamare mu na yi sakandare kaza na yi jami'a kaza duk almajiranci ne hijira ce zon karatu shi bara shi abdullahi gondo allah ji kan shi ce ba asali ba ne bai da asali shi baran ma bai da asali an ɗauki cewa kamar baran addini ne lalura ce in so samu ne almajiranci a yi kyakkyawan tsari tsakanin iyaye da malamai da hukuma yawwa kamar yadda dutsa zan uwa ka faɗi ai mun san an yi tsare-tsare a nan jihar Zamfara na taimakawa a ciyar da ba a tallafa ma almajiran an yi waɗannan tsare-tsare to irin wannan ya kamata shi yasa yanzu falillahi alhamdu wal minna an yadda gwamnati ta yadda da abin da ya kamata dai gyara cikin almajiranci amma ba roshe tsarin almajiranci ba to kana roshe tsarin almajiranci a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba hmm. inda za ka wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kahin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaya su cewa da mutum nawa a gare ku a garin ga mai digiri babu mai difloma babu wanda ya ƙara sakandare babu kai wallahi firamare ma sun ga ceto yaro guda ne ya ƙare firamare suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar firamare wanda haka ko tabbata sai da ni je UB a wannan lokaci ga wannan lokaci ce ya mai babban gari ne garin akwai masallacin juma'a biyu da wanga bangare da wanga hmm. lokacin murtala adamu jangebe ya sani shi na na isko karshe kuma sai da ya je masu makaranta ne roƙo su a makaranta suka ce sun yi sun yi sun yi bida to irin waɗanga in an bai yaran shikenan amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a har da ƙauyuka a inganta karatun da aka haɗe makarantun boko da na arabiyyat kaga duk an fara samun wannan saukin wannan matsala hmm. da ƙungiyoyi da hukumomi sun ka shiga da ita ma gwamnati ta ga cewa a yi makarantu na almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmawar da taka bayowa a kan wannan bangare a nan ne ma suka taɓa neman ni suka sa in wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su hmm. mun yadda akwai matsalolin amma ya za a warware su don ci gaban ƙasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su hmm. amma fa'idodin nan akwai su hmm. akwai buƙatar mu ji matsalolin ma bari mu ji shi malam hassan kayan mu sake da wurin malam malam hassan ka ji bayanin da shi a karmakan lawayi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawo da almajiranci amma dai a inganta tsarin ku uwaye misali da za a ce ka ba uwaye yan ka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su baiwa malamai masu karantar da 'ya'yansu makarantu domin bayanan nuna cewa kusan mai an kawai ma malaman kansu kansu cikin matsala suke. Na'am, to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zama wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da 'ya'yansu da kuma makarantar da shi kai ne malam to ya zan uwaye sun yi iyawa yin su wurin ganin cewa lallai an samar da shi din saboda magana ta gaskiya rashin samar da ire-iren haka din shi ka sa malamai tunda su ma kaman mu ne suna lalurori ga masu suna ɗaya to dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu masu da wannan to ina ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna malama Nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba ƙananan yaran da ake magana a kansu misali mafi yawancinsu daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wata jiha ke kawo su eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma 'yan jihar mu bane ba yan taraba za ka ga da akwai su nisa sosai amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karan kansu samu domin su samu kwarin gwiwa da kula da yara taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko da dan zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai ɗaka watsa ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiya su malaman karan kansu wasu sun san ba su da muhallin aji almajiran amma suna an saki isku suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin wuraren da bai kamata ba to su kansu malaman wani ƙila wani irin shawarar da ke ibara na ganin su ma sun daina an sa 'yan basu da muhallin ya rike yaran. a wannan duk wanda ya yi son kai ya sani ai ka san baka da wurin aje abu to kar ka karbi amana shi. to bari mu dawo ga akarba kallahu malam kuma cikin mukalar da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta zaria wa'in ɗin matsalolin kuka ganin sun yi yawa cikin shi ne almajirancin matsalolin kashi uku ne su ta ɓangaren, akwai ɓangaren malamai don tuna ai malamai ka karɓa ka mai da ka sani To ba iyakarta kenan ba, kafin mu jingina wannan batun za mu ji yadda tsarin makaranta allo da ake gudanarwa a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka ya bambanta da na Najeriya da kuma yadda za a iya yin koyi da nasu tsarin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Zamfara Sheikh Ahmed bin Umar Kanoma da Hassan ‘yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar, sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtada, sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh da kuma wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa da Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayu.